إلى الله إني لكم منه نذير ولا تجعلوا واعتقاد إلى أن آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما

وذكر الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na asabar wanda yau ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da ashirin da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin da ɗaya surutu zariyat wannan aya da aka karanta aya ta hamsin daidai da ta hamsin da biyu zuwa da uku an karanta su a jiya lokaci ya yi mana halinsa mun mu bayani akan aya ta hamsin daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa ga baki ɗaya ‘yan adam da kuma aljan Allah ce fafiru ilallah ku yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka so mashin fada kan wannan ayar jiya cewa ana nuna mana kamar ga wani abu na tsoro, wani abu wanda zai cutar da mu, wani abu da zai laƙume rayuwarmu. to Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗa mana mafita cewa mu yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah shi ne matsera wajen sanan ne mafaka kuma wannan gaba ta nuna mana duk abin da ya ci karo da saƙon Allah subhanahu wata'ala to inda kana son tsira ka guje ma wannan abun ka guje wa shedan da tafarkinsa da 'yan tawagarsa manzo Alayhi salatu wassalam a wani hadisi na cewa firra minal al-majrumi firaraka minal al Ka ka gujewa wanda yake da kuturta idan yadda za ka guje wa zaki Ka ga zaki idan ya zo zai ka rayuwarka gabaki daya to yadda yawa daba ka guje wa shaidan da shaidanu? ƙarfin abin ya wuce gujewa shi almujallum domin ƙarƙari ya cutar da rayuwarka ta duniya shi mujallum shi kuma shaidan da shaidanu za su cutar da addinin ka su raba ka da Allah ka kai ka gidan wuta wal iyazu billah to Allah subhanahu wataala sai ce ku yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wataala <coughs> wannan umarni ya shafi kowa da kowa Guje wa sabon Allah taimakon kai ne kuma taimakon sauran bayan Allah ne musibar sabon Allah ba ta taƙaita akan wanda ya aikata sabon shi kaɗai tana cutar da shi tana cutar da abokanan zamansa yanzu ba zai yiwu a ce kuna ɗaki ɗaya ko goma ko biyar sama da haka ƙasa da haka kowa yana kan gadansa sai wani ya ce to shi zai kutsa kashi a kan gadansa kuma ba ta ga ɗakin in kun yi magana ya ce ai gadansa ne eh gadanka ne amma kuma abin da kai akai zai cutar da mu in dai kana ɗakin wannan warin kashin nasu zai cutar da kai to kaga kenan mutum baya da hujji ya ce me yasa za a hana shi yayi abin da ya ga dama ko shi da gabansa ko kuma da dukiyarsa ko kuma da wata dama da Allah subhanahu wata'ala ya bashi a musulunci dan adam bashi da wannan hurumin inda Allah ya tsayar da kai dole ne ya zama ka tsaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu misali rayayyen misali wanda duka mai hankali zai kalle shi ya fahimci illar sabon Allah ko ba kai kake yin sa ba in dai kana da ikon ka hana kake hanawa ko kuma ana da ikon a datse aka ke datsewa manzo alaihi salam yana cewa misalin wanda suke bin Allah da kuma wanda suke sabon Allah suna keta alfarmatan Allah kamar mutane ne da suka yi hayar jirgin ruwa suka shiga wasu suna gidan sama wasu kuma suna gidan ƙasa sai ya zama wanda suke ƙasa idan sun ji kishirwa sai su hauro sama su ɗebi ruwan sai su koma suka ji masu layin haka sai suka yanke shawara ke wato ga alama muna takura wani sama da mu me zai hana mu ƙula jirgin nan a ƙasa tun da dai ruwa ne ƙarƙashinsa mu ɗan ƙula shi kenan ruwa don ga shigowa muna sha ba sai mun cutar da na sama a wajen kaiwa da kawowa ba kaga su yanzu a gajeren tunaninsu in suka yi haka suna da fa'ida biyu na farko ba su takura ma waɗancan ba sannan kuma ruwan zai zo musu a cikin sauƙi ba sai sun yi kaiwa da kawowa ba to sai suka shawarci na sama cewa to mu dai gaskiya mun gaji da matsa muku da cutar da ku yanzu mun yanke shawara za mu kula ƙarƙashin jirgin nan ruwa ya dinga shigowa muna amfani da shi ba sai muna ta kaiwa da kawowa muna takura muku ba manzo alayhi salatu wasallam ke idan sun kyale su suka bula wannan jirgin za su halaka su halaka tare idan suka rike hannunsu suka hana su to za su tsira kuma su tsira tare shi yasa Allah ke cewa taqu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da ba ta shafan wanda suka yi zalunci shi kadai to shi ya sanya al'amru bil ma'rufi da anayi anil munkar wasu malamai suka ce inda akwai rukunin addini na shida to shine zai cike wannan gibi domin da shi ake samun zaman lafiya da shi ake samun yarda Allah da shi ake tsira daga fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da za a ce ana sabon Allah, ka gani, na gani, mu gani, mai shiru mu ce, ai ba mu muke yi ba, wani ma ce ai kabarinsa daban kabari na daban eh wannan haka ne to amma kuma duniya ɗaya kuke rayuwa a gari ɗaya kuke rayuwa ƙasa ɗaya wannan abin da yake jangwalowa na sabon Allah zai shafe ka zai shafe shi ga baki ɗaya idan an taka masa burki ya daina to zai zauna lafiya kuma ku zauna lafiya to shi sanya aka yi wannan umarni na gaba ɗaya aka sai fafin ru ilallah ku yi gudu zuwa ga Allah ku fake fakewa zuwa ga Allah shi shine nisanta dukkan abin da ya hana aikata abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarni idan ka yi wannan yi wannan to mun yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ke cewa in ni inni lakum minhu nadhirun mubin tabbas ni mai gargaɗi ne mai bayyana gargaɗi daga Allah subhanahu wataala fakhruddin razi yace a cikin wannan jimla an ambaci al-mursil da al-mursal da al-mursalu ilaihim al-mursil shine Allah subhanahu wataala shi ya aiko da sako al-mursalu shine manzo alaihi salatu wassalam da shi Allah ya aiko al-mursalu ilaihim mu don zuwa gare mu aka aiko sakon to kaga da aka ce inni ya zama ana nufin wa al-mursalu minhu alakum al-mursalu ilaihim minhu al-mursil kenan tabbas ni gare ku mai gargadi ne mai bayyana gargadi malaman tafsiri suka ce anan idan muka duba shi manzo alaihi salatu wassalam bashirun ne nazirun ne inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wama arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira amma nan ko sai aka ambaci nizara dan kunne da gargadi ba ambaci bishara ba to anan saboda li kulli maqamin maqal kowane matsaya akwai abin da ya kamata a yi amfani da shi mahallin na jan kunne ne mahallin na barazana ne mahallin na gargaɗi ne mai ƙarfi to shi yasa a nan ba za a kawo bishara sai dai nizarar ita kaɗai domin ita ce ake so ta kautar daga mutane daga abubuwa da aka faɗa na al'ummatai da suka halaka sakamakon saba ma Allah subhanahu wataala annabir a wajen larabawa shine wanda zai zo yana yin gargadi nizara shine i'lamun ma'a sanarwa tare da tsoratarwa shine nizara shi kuma at-tabshir i'lamun ma'a targhib sanarwa tare da kwadaitarwa al'adar larabawa idan wani abu ya taso na ban tsoro wanda zai cutar ga baki ɗaya, to wani mutum da ya ga abin musamman wancan lokaci da ake yaƙe-yaƙe sai dai ka ga dawakai da abubuwan hawa sun dun faro gari suka ga kura ta turnike to idan mutum ya hango wannan sai ya je ya hau dutse sai ya kwabe tufafin sa gaba ke ɗaya tun da lokacin jahiliya ne ba ruwansu da wani abin tsiraici to idan ya kwabe tufafi sai ya tsaga mayafinsa ko bargonsa da ka hango mutum tsirara ya tsaga gwadonsa sama to ba za ka tambayi ma mai hango ba kai ma kawai sai dai kafa mai nisban baki ba ma'ana ya ga abin da dole ne ba a tambayar ‘yan uwa da shawara sai dai kuwa kafarsa ta kai shi. To shi sanya in suna so su yi mubalaga sai mutum ya ce anan nazirul ƙuryan wato ni mai gargaɗi ne a tsirara. Eh, abin da bahaushe ke cewa idan ka ga abin da ya koro bera ya faɗa wuta ya fi wutar zafi. Ko dai a zatansa ne ko ba tabbata bane ne to zatansa abin ya fi wutar zafi shi yasa har ya dai faɗa wuta. to a nan ana nuna mana manzo alaihi salatu wassalam ya hango abin da zai halaka mu ya hango abin da zai cutar da mu shi yasa yake jan kunnuwan mu shine yake ainihin gargadan mu sai ce wala taj'alu ma Allah ila al-akhar kada ku sanya wani abin bauta daban tare da Allah al-imam sa'idi rahimahullahu ta'ala yace anan da aka dunkule aka ce fafin ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin ku yi gaggawa ku yi gudu zuwa ga Allah domin ni mai gargadi ne mai jan kunne ne mai bayyana gargadi to sai aka fito da kashin bayan abinda idan an guje masa sauran da sauki sauki duk lokacin da aka nisanci shirka aka nisanci yi wa Allah tarayya to sauran abubuwa suna da ɗan sauƙi-sauƙi. Kun da Allah ta inda Allah la ya gafiru an yi shiraka bihi, amma sai ce wa ya gafiru ma duna za da kaliman ya sha. Duk saɓan da ɗan adam ya mutu da shi, in dai bai mutu da shirka ba to ana sa ran ko ba daɗe ko ba jima ko da an hore shi a gidan wuta Allah kiyaye to dai zai shiga aljanna daga ƙarshe. amma banda wanda ya mutu yana yi wa Allah subhanahu wata'ala tarayya wannan Allah ya riga ya rufe kofa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi janna duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani haƙin da ya zamo kususiya ce ta Allah sai mutum ya mutu yana hada wani Allah da Allah a cikin wannan to wannan shine wannan narkoki a kansa to sai aka ce wala taj'alu ma'allahi kada ku sanya tare da Allah ilahan akhar wani abun bauta na daban a nan sai aka ce ma'allah kada wani ya tunanin cewa to kenan da zan bauta ma wani abu shi kadai ban bauta ma Allah ba kwata-kwata na kai labari ta wannan shi ne ma'ada hawa amar ina fata ana fahimta saboda haka a nan sai Allah subhanahu ta'ala ke cewa kada ku saka ma Allah wani abin bauta tare da Allah kuna bautata ma Allah a gefe ɗaya shi ma wannan kuna bautata masa to kada ku kuskura ku yi wannan nan sai aka kawo na kira a cikin siyaƙi na hani domin ta game gabaki ɗaya kada mu ɗauka akwai wani wanda matsayinsa ya kai da za ka ɗauki haƙƙin da yake ɓanci Allah ka ba shi a ce ba laifi wane ne babu wannan a musulunci ko annabi ne ko mala'ika ne in dai haƙƙi ne na Allah to haramun ne haramun ne ka ɗauki wannan haƙƙin na Allah ka ba komai matsayin mala'ika komai matsayin annabi ba a ba shi haƙƙin Allah subhanahu wata ba za a ɗauki hususiyar Allah a ba wani Allah ba wannan Allah ya riga ya rufe ƙofa akan kan wannan. A nan Allah sai ke cewa ilahan kaga ilahan din na kira ne wani abin bauta kowane iri ne to anan sai malaman tafsiri suka ce abin ya kasu kashi biyu na farko akwai wanda zai bautata ma wani Allah daga cikin abubuwa da ake gani duwatsu ne bishiyoyi ne taurari ne rana ce wata ne duk ma wani abin da zai a iya bauta masa a rayuwa a ɗauke shi a matsayin abin bauta to wannan haramun ne kuma shirka ce shirkun akbar a ɗauki wani hususiya ta Allah a ba wani Allah wani yana ɗauka cewa sai ya yi ruku'u sai ya yi sujuda sai ya yi azumi wa wani sannan za a ce ya bautata ma wani Allah to na maimaita mana ba so ɗaya ba duk lokacin da zaka ba wani Allah sifar da Allah kaɗai ake ba kana zaune a cikin masallacin nan ko kuma in ce kana zaune a garin nan wani mutum yana wani gari ko ya ma riga ya mutu ka rika jin cewa wannan mutumin yana ganin inda nake da zan saba masa na rasa arzikin duniya da lahira in zan bautata masa ko in yi abin da zai ratsa masa yana sane to ka ba wannan sifa ta Allah Allah shi kaɗai yake da wannan matsayin shi kaɗai yake da wannan hususiya akwai yanzu wani wanda zai sa wani Allah yana ganin wani zai iya masa komai a rayuwa in ya rasa ya roƙi wani zai iya bashi in wani abu ya dame shi ya roƙi wani zai iya ɗauke masa wannan abun in ya ji tsoro wani Allah zai iya kare shi daga wannan tsoron to wannan dangin bauta ne wanda Allah kaɗai ake mawa Allah subhanahu wa ta'ala yana ta wa khafu fala takhafuhum wa ni in kuntun mu'minin kada ku ji tsoron wani da ba Allah ba irin tsoron da ake yi wa Allah ku ji tsoro na ne kaɗai amma Allah sai kawo togaciya da sharaɗi in kun kasance mu'minai kenan in kai kana jin ba mu'mini ne ba to kenan abin da ka ga dama sai ka je kai na ambata mana a wasu ayoyi na baya cewa abin bautan nan zai iya yiwuwa ma ma'amalar ka ta yau da kullum Allah subhanahu wata'ala ce afara aita man ittakhadha ilaha huhawa. wa adallahu Allahu ala ilmi wa katama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di afala tadhakkarun Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba ni labarin wanda ya riƙe abun bautarsa shine san zuciyarsa da zaran Allah ya ce ayi kaza sai san zuciyarka ya nuna baya son wannan abin zuciyarka ba ta ra'ayin wannan sai ka ɗauki shawarar zuciyarka sai ka ƙi yin wannan abun, duk da ka san umarnin Allah ne to anan ka bautata wa san zuciyarka ka sani ko baka sani ba Allah subhanahu wataala ya haramta ayi kaza ita kuma zuciyarka tana san a aikata wannan abun kana san Allah ya haramta amma kuma zuciyarka tana so sai ka bi san zuciya sai ka aikata wannan ka bautata san zuciyarka ko ka sani ko baka sani ba shi yasa na karanta mana hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Wani Imam Bukhari ya rawaito manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta abdul khamisa ta isa abdul khamila in u'tiya radi wa in lam yuta sakhib to kaga wannan hadisin a ƙarar sai nuna mana ashe za ka iya bauta ma wani abu ba Allah ba manzo Allah ya ce ta isa abdud dinar bawan kwandala tunda shine yaran da aka fi ji eh dinar ba shi muke kashewa ba to mu ce bawan kuɗi manzo Allah salam ya ce ya lalace ya shiga uku ya lalace ta isa abdud dinar bawan kuɗi ya shiga uku don Allah kun taba ganin wanda ya zo ya sa kuɗi yana bauta ta musu ku amsa kun taba ganin wanda ya zo ya kawo rafa ko wani bahun kuɗi a gaban sai yana masa sallah kun taba gani ko ba ku taba gani ba ni dai ban taba gani ba ta isa abdul dirham bawan dirhami ya lalace ya shiga uku ya lalace kun taba ganin mutumin da ya zo yana bautata wa dirhami mutum ya zo ya kabbara harama ga dirhami gaban sai masa ruku ya masa sujuda kun taba gani ba wanda ya taba gani yace taisa abdul khamisa bawan tufafi ya shiga uku ya lalace ka taba ganin wani ya zo ya yi alwala ya sa tufafi a gaba yana masa ruku'u da sujuda baka taba gani ba taisa abdul khamila bawan shimfidu ya shiga uku ya lalace ka taba ganin wani ya zo yana yin azumi ga shimfiɗa ya tashi da azumi ya ce shimfiɗa kaza ya ba wannan azumin babu amma kuma za Allah ya ce bawon shimfiɗa to sai ya kawo sifa sai ce in uku tsiya razi idan ya samu bukatarsa ta duniya to shikenan ya yadda ya gamsu ma'ana duk abin da zai ci karo da addinin musulunci duk abin da zai ci karo da wajibin da Allah ya ɗora masa in dai bukatarsa ta biya to ba ruwansa ko oho wa in lam yu'ta sakhir idan kuma ba a bashi bukatarsa ba to zai yi bata rai zai yi fushi zai nuna damuwarsa to anan sai malamai suka ce wannan ya nuna duk wanda neman kuɗinsa neman dukiyarsa cinikin tufafinsa cinikin shimfiɗinsa zai ɗauke shi daga wani wajibi da Allah ya wajabta masa sakamakon yana sosai ya samu wannan kuɗin kuma wannan kuɗin da za a samu ya ci karo da wata duniya da zai samu wani ya ci karo da wata doka ta Allah to sai yi watsi da dokar Allah kawai sai yi abin da zai samu duniyarsa cinikinsa na shimfiɗa ko na tufafi zai iya kasanta lokacin da ya kamata ya sallah amma saboda ga kwastomomi sun baibaye shi ila sun wo tafiya ma daga nesa tafiyayya za a yi ciniki kuma ga lokacin sallah yayi to ina abin yi yanzu sallan ne za a bari ta fita a lokacinta ko da za a rasa wannan abin na kasuwanci ko ku haƙuri za a ba 'yan kasuwa ku saurara sai mun yi sallah to kaga anan za a gane cewa wane ne a gabanka addinin Allah ne a gabanka ko watan bukatar taka ta rayuwa na ambata mana yanzu akwai manomi da zai zo gona tun wajen karfe goma sha biyun rana wani matun sha ɗaya ya ta noma ya yi ta noma in kaga ya dakata hutawa zai yi ko ruwa zai sha ko abinci zai ta ko tsuguno zai yi har rana ta faɗi bai yi azahar ba bai yi la'asar ba wannan ko ya ko ya so bawan gona ne domin yanzu aikin gona ya hana shi yin sallah akan lokaci za ka samu wani mai sana'ar hannu irin haka za ka samu wani bakanike ne wani makeri ne wani matsatsaki ne wani bakanike ne wani tela ne duk akwai irin wannan wanda in dai za a ce ga wata bukatarsa to addini kai kuma yi haƙuri za ku gaskata ne irin wannan ranar juma'a za ka ga wa'yansu sai ma ana kira liman yana kan mimbari lokacin za ka ga an yi sabon faɗin siminti ana ɗauko bululluka ana haka foundation kaga wannan ka ce masu ubadul batsal bayan ciki saboda abin da za su ci sun yi haƙuri da sallar juma'a haka za su yi a wannan satin haka za su yi a wani sati mai zuwa dukan tausaya ma irin Ka ga mutum ga dauɗa ga annakiya ga sabon Allah da mai mutum zai bi da kangare ma Allah ko da talaucin rayuwa a zo a ba mutum abin da ba zai kashe masa kishirwa sati guda ba kuma ya shiga a cikin taskun da inda Allah bai yafe masa ba to kuma ba shi ba sa'ada a rayuwa to irin wannan ka auna shi a rayuwa irin wannan ka kalli mu'amalolinka da wajibabban da Allah ya dora maka ya suke gudana suna cin karo da umarnin Allah ko ba sa cin karo a nan sai malaman tafsiri suka ce shirkan nan kala biyu ce mutumin da zai yi wannan duk da ya zama bawan wannan abin ya tafi yin wani abu na rayuwa yana gani an ci zarafin addini wajibi ya karaya to ya bautata mu wannan abun to amma wannan bai fitar da shi daga addinin musulunci ba yana nan dai a matsayin ya bautata mu wani Allah amma ba za mu ce ya fice daga addini ba Sabanin wanda shi kuma mun faɗa yana bautar rana yana bautar wata yana bautar taurari da sauran waɗannan to kaga wannan shine ashirkul akbar al-mukhrij min al-milla shine babbar shirka wace take fitar da ɗan adam daga addinin musulunci Allah ya shi mu to sai yake cewa inni lakum minhu nadhirun mubin ni dangane da wannan mai gargadi ne mai bayyana gargadi to kamar yadda na ambata mana dole ne abin da ya shafi sabon Allah a datse shi a taka masa burki saboda kada mai yi ya cutu kuma ya cutar da sauran bayan Allah to kafin na wuce wannan gabar akwai jan kunne da ke so ne mai karfi musamman wannan lokacin da ake sallar tahajjudi labaru marasa daɗi suna zo mana a yau a sallar tahajjudin nan na ɗan yi shimfiɗar jan kunne akan wannan abubuwa labaru suna zo mana daga amintattun ɗalibanmu da muka yadda da su sun san ana yin abin akwai matan aure wasu 'yan mata wanda suke fitowa da zimman sallar tahajjudi amma ba sallar tahajjudi ta fito da su ba wannan abin an sha faɗinsa yana maimaituwa wata fasikar matar mijinta zai ɗauko ta shi da kansa mutumin kirki mai addini ya ɗauka ita ma haka ashe munafukar Allah ce ya ajiye ta daf da ƙofar masallaci shi ya shigo masallaci ita kuma sai ta kwana dama akwai wani fasiki ɗan uwanta sun yi haɗin baki Mijinta na shigowa masallaci ita kuma shi kenan sai ta ta ɗan waken zagaye wancan fasikin ya zo ya ɗauke ta tunda an san dama sallar ana kammalawa karfe kaza dab da lokacin sai a dawo da ita mijinta ya ɗauka kalla ta zo ashe fasikanci ta fito akwai 'yan mata wanda su ma wallahi mun samu labaru na tabbas daga matasan da suka san ana yin wannan to abin nake so na bamu shawara musamman mazaje na farko idan har matarka za ta fito ba za mu ce a hana mata zuwa sallar tahajjudi ba tunda hadisi yana cewa kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallatayyan Allah amma lalle a ɗauki matakai matakin ya zama kamar haka na farko idan ka ɗauko matarka ka tabbata kai ba za ka shigo masallaci bangaren maza ba sai ka ga tashi da cikin masallacin mata idan 'yarka ce in za ta taho in ba kai za ku taho tare ba to ka tabbatar da cewa gyatumarta mai addini ko wata yayata ko wani yayanta bi addini sun taho tare kuma an ga tashi ga masallaci yan agadi mata su tabbatar duk matar da ta shigo masallaci ba za ta fita ba sai a tashi daga taji kuma ka yi kokari kai a matsayin ka na mijinta ka kwace wayarta kar ka kuskura ta fito ta hajjibi da waya domin da wayar ake wannan kulle-kullen ka kwace wayarta in ma ko wata yadda ka tabbatar ba wata waya karama wadda baka sani ba to wannan wani Allah zai sauƙaƙa irin wannan amma wannan abin bakin ciki da kake ci watan da ake neman yarda Allah ake neman kusaci zuwa ga Allah amma abin bakin ciki a lokacin za a saba ma Allah kamar yadda nake abin mafi muni matar aure da ke ɗauko ki akan zai kai wace inda zaki bauta ma Allah ashe kin fito ki ci amanarsa kin fito ki saba ma Allah subhanahu wataala to wannan musibar ba a kan ƙere ƙerensu su za ta tsaya ba wallahi za ta shafe mu muddin ba ɗauki mataki ba saboda haka wannan matakan na imani za su taimaka lilgaya ta yadda idan ka ɗauki wannan matakin wacce ma ta san ba sallah za ta fito ba to ba ma za ta fito ba tunda ta tabbatar in ta shigo masallaci ba za a bari ta fito ba kuma idan an zo da ita sai an ga ta shiga masallaci sannan ma za a wuce to wannan zai sauƙaƙa mana irin wannan Allah ya shiryar da su Allah ya gyara halayya masu irin wannan mummunan hali Allah ka datar da mu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kazalika Allah sai ke cewa kazalika haka nan lamarin da sha'anin yake ma'ana irin abubuwan da ka gani an karanto a wajen al'ummatan da suka gabata sun karyata annabawansu sun kafirce masaƙon da suka zo da shi to haka lamarin yake ma a ma na min qablihim min rasulin babu wani manzo da ya zo ma wanda suke kafin waɗannan shawa illa qalu sahirun aw majnun fate sai sun ce mai sihiri ne ko su ce mai halin kali anan malamai suka ce ban haƙuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah yana cewa in yukazzimuka kun kuzzibat rusulun min ƙabli idan an ƙaretar da kai to an ƙareta waɗansu manzanni wanda suka zo kafin kai ma yuqalu laka illa ma qad qila rusulun min ƙabli ba za a faɗa maka wani abu na cin zarafi ko ƙaretawa ba face an faɗa ma wani manzo wanda ya zo kafin kai to wannan kwantar da hankali ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wannan abun kwantar da hankali ne ga duk wanda zai yi kira zuwa ga addinin musulunci kada ka taba ɗauka duk iliminka duk sanin da Allah ya baka duk ka duk basirar da hazaƙarka kada ka ɗauka za ka yi wa kowa abin da yake so kada ka taba ɗauka kowa zai ɗauke ka a matsayin mutumin kirki kada ka taba ɗauka kowa zai gaskata ka in har wanda shine afsahun nasi wa sahun nasi wa alamun nasi Mazu alaihi salatu wassalam shi yafi kowa nasiha shi yafi kowa tausayi shi yafi kowa ilimi amma ba kowa ya gaskata shi ba ba kowa ya karɓi sakon da yazo da shi ba to kai a asuwa zaka dinga samun bacin rai idan baka ga an gaskata ka ba a wannan gabar nake baiwa iyayenmu malamai haƙuri irin abin da yake faruwa a yanzu mara daɗi a social media an jarrabe mu da matasa ƙararru. matasa marasa kunya matasan da ba su mutunta mahaifansu ba ma ballantana mahaifan wasu za su iya zagin kowa su ci mutuncin kowa su yi baƙan magana da kowa to ina ba malamanmu haƙuri duk abin da irin waɗannan za su yi kada ku samu damuwa ba ku ne farau a wannan fagen ba duk inda Allah ya duniyan malamai sai da aka samu shakiye sai da aka samu fitsararru sai masu shakiyanci sai masu cin zarafi sai masu cin fuska in ka faɗi abin da yake addini ne ko ka ga hotonka a social media an yi maka x da ko ayi ka da kan daki ka san yanzu ba yadda ba a yi fuskar ka ce kwamfuta taimaka dogayen kunnuwa wai ana a wulakanta ka kwamfuta ta maka katon hanci wai ana a wulakanta ka wai wannan dai a cusa bakin ciki a cikin zuciyarka to ai baka zama haka ba hoton ne haka kai kana nan yadda kake lafiya Kano. ba a rage harafi ɗaya a cikin sunayenka ba ba a rage ɗaya daga cikin arzikin da Allah ya rubuto maka ba saboda ka irin wannan fitsararrun kawai addu'a za ka yi ka ce Allah ya shirya su akwai wanda za su yi su yi saboda jahilci saboda wauta da gabar za su yi da dama kuma E, kada a tsire musu ai musu addu'a Allah shirye da su ibn hajar al rahimahullahu ta'ala kowa san waye ibn hajar malam albani yana cewa mahaifar 'ya'ya mata ta bushe ga su haifi irinsa a fagen hadisi tun da ya bar duniya to amma akwai wani waɗansu shakiyai da Allah ya jarrabe shi da su in ya zo zai wuce ka san maluman da suna yin rawani su riga mai dan faɗin hannuwa to idan zai wuce sai su ce a ammamun kal abrad akmamun kal akhraj wal ilmu inda Allah eh ga manyan launa kaman duwatsu hannun riga kamar bakin taiki amma da ilimi na wajen Allah ma'ana ibn hajar wai ne don Allah in ba bushewar ido ta yi yawa ba ai ina jin ko wanda suke irin imamu zahabi irinsu ibn kafir ba wanda zai ce ma ibn hajar jahili sai dai ko ka ce ka saba da shi a wata fahimtar wani abu amma dai ka jefe shi da zahilci babu wannan to amma yanzu ga wani fitsararre ya yi marawanin saba'a ya yi marigar saba'a kuma ya ce dahiri ne to yanzu kai a fagen ilimi don Allah idan an kasa ilimin ibn hajar gida dubu kila baka ɗauki kashi ɗaya ko biyu a cikin ba ibn hajar dole ka yadda malamin hadisi ne ka yadda ya san luga ka yadda ya san fiƙihu ka yadda ya san tarihi amma Allah sai dai jarabe shi da irin waɗannan fitsararrun kuma haka ya rayu ya haƙura kuma babu abin da ya rage daga darajar da Allah subhanahu wata'ala ya masa kai da iya ka sani cewa magajin annabawa ne al'ulama warasatul anbiya duk abin da aka yi wa annabawa to ku sani kuma iyayenmu malamai za a yi muku wannan so ake ku fusata ku daina in kun daina bukata ta biya alhali in kun daina al'umma ta mutu kuma fitsararru so suke in kun daina fitsara ta ci gaba to ba za su samu wannan ba sha Allah ta'ala to shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ki ta haka lamarin yake ma atallabina min qablihim min rasulin babu wani manzo da ya zo ma wanda suke kafin ƙuraishawa illa qalu sahirun aw majnun ibn atiya a cikin tafsirinsa yake ta ba ana nufin kowane annabi sai an ce mashi sahirun majanunin ba a'a za a iya samun ɗayan uku ko dai wani su ce masa sahirun wani a ce masa majnun wani kuma a haɗa masa biyun. amma dai babu wanda zai fita tas me yasa suke ce ma annabawa ko annabi sahir saboda mu'ujizar da Allah yake ba annabawa ta wuce hankalin mai hankali za a ga ta wannan abin ko gaske ne yanzu ku duba mu'ujizozi da Allah ya ba manzo alaihi salatu wassalam duba taksiru ta'a yawaitar abinci kun sha dai lokacin da ake haka gwalalo sai da na jabir ya ga alamar manzo alaihi salam yana jin yunwa sai ya da a wajen matarsa ya ce in akwai abinci a tana dawo manzo alaihi salam ta ce abincin nan ba zai wuce na mutum ɗaya ba ya ce to shi kenan a tanada ya da a sanar da ni an tanada wannan abinci sai ya zo yi manzan Allah rada ya ce ya ma'aikin Allah akwai abin tabawa a zuwa ce manzan Allah yana miƙewa sai ce masa bai ku tashi mu je a ci abinci dabir ya ce naji kamar da nufi saboda kunya ana zuwa manzan Allah ce a bar tukunyar kada a sauke ta a kawo mazubai sai a ɗebo a cika mazubi a wari mutum goma ko ashirin a teku ku zauna su zauna su ci su ci fi kyak ku tashi wasu ma su zauna sai da kowa ya ci ba masaka tsinke jabiri ce wallahi na kasa gane ba. shin abincin ya fi yawa kafin a fara ci ko ko bayan ma sai da gama ya fi yawa to yanzu wannan arna mai za su ce sun sai sihiri ne ta in ba sihiri ba za a iya tukunya ɗaya ta ishi ɗaruruwan mutane sannan ku duba takfirul ma lokacin da aka hudai biya, aka zo aka yi manzo Allah salamu wato korafi ya ma'aikin Allah lokacin sallah yayi babu ruwan sha babu ruwan alwala yace to a ɗan tattaro iya ruwan da ake da shi dan ruwa ne dan kaɗan a cikin mazubi manzo Allah sai ya sa hannunsa a ciki mai ba da riwaya yace sai ke ganin ga ruwa yana kulkula ta yatsun manzo Allah kowa ya ɗiba ya cika salkarsa aka cika dukkan mazubai ruwan yana nan ya za a yi arna ya kasa cewa sihiri ne to irin wannan abubuwan da Allah yake wa annabawa kawai su ce wannan abun kawai sihiri ne domin su a rayuwarsu masu sihiri suke rufa idu su wani abu kaman gaske ashe gangan ne to wannan shi zan suke ce masu sihiri sai su ce majnun me yasa suke ta majnun domin da annaba wannan suke faɗa fa ba zai yiwu ba aja alal alihata ilahan wahida a wajensu a zo a ce duk wata bauta a watsar da ita Allah kaɗai za a bauta tabawa to kamar ka samu lasifi ka a halin yanzu wajen karfe biyar ɗin nan zuwa shida kana yi kuwa a titunan dutse kana ta bayan Allah kada mai azumin da ya sha ruwa in rana ta faɗi an yi doka an ce kada a yi buɗe baki ya za a ce kaga sai a ce Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi hutsa kaga ya ta tabbatse to irin wannan fa haka suke gani a ce a daina bautar wani Allah ko ka zo kana yi kuwa kana cewa a daina cin tuwon masara a daina cin shinkafa a daina shan miyar kuka ya ce to a kai shi gidan mahaukata wannan zai kawo tabbatse ne to shi yasa suke ce ma annabawa tabbaku ya zai a ce wai Allah kadai za a bauta mawa bukatun mutane rututu wai duk Allah ɗaya zai biya to a nasu wautar akwai dan gunkin wancan akwai na wancan akwai na wancan in bukata ta zo sai ya je ya faɗa masa to wannan shine abin da hankali zai ɗauka su a wajen su babu lokaci dole za mu tsaya akan wannan ayar domin akwai bashin tambayoyin mutane a wajen mu za mu takaita a nan mu amsa tambayoyi insha Allah abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din to yana tambaya wai ya halatta ya ba mahaifinsa ko kanin mahaifinsa zakafin da kai to shi kanin mahaifinka idan fakiri ne ya halatta ka bashi zakatin da kai amma mahaifinka baya halatta ka ba shi, dalili mahaifinka in dai ba shi da shi wajibi ne kai ka siyar da shi to duk wanda ya waje baka siyar kuma za ka ba shi da kai ba to wannan shi ne saboda haka za ka iya ba kanin mahaifinka yayan mahaifinka yayanka kananka wanda suke fakire wanda za ka iya ba su ina yi ma malam a tsanani tare da alama suna maka Allah ya kai ladan imani Allah ya da ya shi akwai hadisi da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan yace an hana ni karanta alqur'ani in na duka ne ruku ko kuma in na kai goshi to anan malamai suka ce manufar hadisin kada mutum ya karanta alƙur'ani da zimmar tilawa ba da zimmar addu'a ba ya halatta ka karanta da zimmar addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya halatta kai wannan a halin sujuda a matsayin addu'a amma a matsayin tilawa gida dama ka ɗauko wani wuridinka na karatu sai ka ce to bari ma in yi da yawa in na duka ko in na kai goshi to wannan shine aka hana amma aya da ta zo da addu'a wannan ya halatta a yi a halin sujuda ko kuma a lokacin da ake tahiya na'am ya ba gaskiya ba ne manzo sallallahu a kamar da kwaje tambaye ta sai ta shi mutum ne mai nacin addu'a mai nacin roko je ta yi je ta yi har sai Allah ya bashi Faida ma mu haka ake so inna Allah yuhibbul mulhina fi du'a Allah yana son masu naciya a wajen addu'a kai tayi kai tayi dan kana nuna gajiyawarka kana nuna wadatar Allah subhanahu wata'ala duk wanda yake addu'a wato malamai suka ce banda addu'a ma akwai wani nau'i na bautar Allah a cikin addu'a domin daga cikin nau'in bautar Allah ka nuna kai kasashe ne gaban Allah ka nuna Allah shi ne mawadaci to shi kansa wannan matsayi ne na musamman abin yabo a wajenka to sai yake cewa so da dama kuma Allah yakan nuna masa a mafarki ko zai samu ko ba zai samu ba amma kuma sai wasu suke cewa mafarkin na ƙarya ne wasu tun da ba annabi ba ne ba haka ba ne ba ina jin kila a cikin sati da ya wuce kowancan mun yi bayani akan kashe-kashen mafarki akwai hadisin nan hadisin nan shi ne abin da ka kwafa kana so kana ta son kaza kana ta son kaza sai kai mafarki gashi kana ta abin nan abin da ana ta magana sa ranar aurenka sai kaga kana rabon aibi to kaga wannan hadisin nan ne wani abu ne da ka sa a rai shine kake ta fata wannan ba sunan shi mafarki ba to amma mafarki shi ne haka Allah sai nuna maka wani abu ba wai kwantawa kai kana kwafan abu a cikin zuciya ba ko kyakkyawa ko mummuna manzon Allah alaihi salam yana cewa babu abin da ya rage daga annabta sai mafarki na kwarai kyakkyawan mafarki ko ka ganan wa kanka ko wani ya ganan maka wasu Allah ya musu ni'ima irin wannan za ka ga kafin abu ya faru sai Allah ya nuna musu saboda haka mafarki in ya zama kyakkyawa daga Allah ne subhanahu wata'ala in ya zamo aka sinsa wannan shi kuma alifin daga shedan ne in kake kyawun mafarki sai ka faɗa wa masoyinka in kai mummunan mafarki kana farkawa karanta falki da nasu ka tofa bangaren hagu sai ka canza kwanciya sai kai gum kakka faɗa wa kowa to ba abin da zai cutar da kai to haka ake yi ina tabbatar Allah to kun ji gaba tambayar sa yana magana cewa yana ta fata ya ga manzo alaihi salam a mafarki to kuma dai wani ya sake rusa masa wannan tunani wai zai iya ganin shi a mafarki kuma wajen da zuba ya ga zuwa alayhi salam eh shekan zai iya zo maka cewa shi annabin Allah ne amma da kamar da ba ta manzo alayhi salam ba zai iya kama da kai zai iya kama da mai masallaci zai iya kama da ni amma dai ba zai taba kama da manzo alaihi salam kai shedan zai iya kama ma da sayyidina abubakar amma wane shi ya kama da manzo Allah bai isa saba? yasa mazalla ke cewa Marra'ani Filmanani fil manami qadara ani haqqan fa inna shaytan la yatamathalu bi yace duk wanda ya ganni a mafarki ni ya gani tabbas domin shaytan baya kama da ni shi ya sanya yana da kyau ka san sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam dan kada a ruɗe ka a mafarki ka ga wani buzuja a mafarki ko ka ga wani ɗan Yaman ko ɗan Pakistan ka ce ka ga manzo alaihi salam manzo Allah baya kama ce ɗan zai kama da kowa amma banda manzo alaihi salatu yanzu za ga manzo alaihi salam komai nasa an haddace shi hatta furfuran manzo alaihi salam an haddace daga kan sage mun sa bakwai ce komai na manzo Allah kididdige yake to in ka gan wannan kamar shi sai na kyau ka karanta sira manzo alaihi salam ba za ka ce masa dogo ko ka ce masa gajere ba amma ya fi kama da tsawo an fi kwatanta shi da tsawo fuskar manzo alaihi salama ta fi kama da a ce zagayya akan ka ce doguwa haka manzo Allah yana da wushirya manzo Allah yana da kaza duk irin waɗannan abubuwa to idan wannan sifar ta cika tif tif to muna taya ka murna kaga manzo alaihi salam shi ya sanya lokacin da wani tabi'i yayi mafarki a Madina yake cewa a yi masa murna ya ga manzon Allah a mafarki sai ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa tabbas ka gan shi sai ce eh, sai to yanzu a cikin mutanen Madina wa kaga fi kama da shi sai ce yadda ka san Hassan ɗan Aliyu ɗan Abi ɗalib sai ce manzon Allah ka gani domin na Hassan in ka gan shi kaga manzon Allah ta hausawa kamar kwabo da kwabo to in ka ga irin wannan kamar manzon Allah ka gani

yana tambayar karban bashi ban sani ba kudin ake bayarwa ko gidan ake siya oh gidan za a ba mutum a dinga cirewa yana maganan bashin gidaje da gwamnati ke bayarwa sai a dinga cirewa a cikin albashin mutum har ya gama biya wannan ya halatta ya halatta saboda haka shi shine mafi kira bai'ut taqsir wato ciniki da ake biya da guntu guntu ko kai yanzu wani zai iya sayan maka abun hawa ko ka ma wani abun hawa a dinga biya da kaɗan kaɗan har a gama biya kuma ku gane bambanci akwai bambanci tsakanin a baka bashin kuɗi da kuma a baka bashin gida yanzu in za a ce gida ga shi ginanne wani gwamnati za ta gina ko wani kamfani ko wani mutum ma a ce shi gidan in za a saya kuɗi hannu ba zai wuce miliyan goma ba to amma sai aka ce za a sayar maka bashi miliyan goma sha uku ko ma sha biyar to in ka yadda ka saya ya halatta domin wannan ba kuɗi da kuɗi ba ne abun saye ne da kuɗi a baka bashin kuɗi kamar yadda sama da su shine haramu, a baka bashin miliyan ɗaya a ce za ka biya miliyan ɗaya da dubu hamsin ko dubu ashirin to wannan shine kuɗin ruwa amma dai ka sayi gida sama da farashin da za a sayar a matsayin bashi ka biya a hankali wannan babu komai Allah ya kawo a'udhu kuna jin abin da yake faɗa ya ci bashi mai yawa saboda matsalar wurin sa an sami karewa jari ko abin da ya kama da haka to wannan bashi da ake bin sa ya sa haɓa iya bacci shi ne yake wai neman fatawa zai iya sayar da kodarsa domin ya biya wannan bashi amsa shi ne bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba a ka'ida ta addini ba wai ma ka sayar da wani abu na jikinka ba ya zama kayi tabarru'i da wani abu na jikinka kuma daga ba sai a ce an baka kuɗin malamai suka fiye ya haramta yanzu misali kamar taimakon jini ka sa akwai wanda suke wannan wautar su je a ɗabi jinin su a ba su kuɗi domin a sayar wannan haramun ne haramun ne haramun ne to saboda ka bawon Allah abinda zan baka shawara ah, sai da na Ali Allah ƙara masa yadda yana cewa bashi ya yi min yawa sai na zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na ya ma'aikin Allah bashi ya yi min yawa ina mafita sai ce bana faɗa maka addu'a da za ka dunga yi ba wadda in kana yi Allah su wata wata'ala zai kuma mafita ya ce yana so sai ce to addu'ar ga ta nan Allahumma makfini bi halalika an haramik وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك Allah ka wadatar da ni da halattinka daga barin duk wani abin da ya zamo ka haramta wa agni bi fadlika amman siwak kuma Allah ka wadata ni da falalakka daga barin wani wanda ba kai ba to nayi imani ya kai bawon Allah in dai zaka dage kai ta wannan addu'a kuma kada ka sai bari ka gwada nan ake samun matsala manzon Allah in ya faɗi abu kai kai tsaye amma in ka sai bari ka jaraba ka gani a dace ko ba a dace ba ta sai a ki dace ba saboda ka tunda manzan Allah ya faɗa kan kat ka je ka yi falla kalla na bila raka'a biyu ne hudu ne yi istighfari mai yawa yi salati ga manzo alaihi salam ka ta karkare kai ta yin wannan addu'a ko da yaushe ba adadi to na yi imani Allah zai taimake ka ka biya bashi har ka samu rarar abubuwan da za ka yi bukata abu na biyu a wannan gabar don Allah bayan Allah mu daina yawan cin bashin da bai zamo lalura ba cin bashi ba lalura ko bukata mai tsanani wauta ce wauta ce ba daidai ba ne ba a cin bashi saboda wani abu na kwalliyar rayuwa ana cin bashi saboda abin da ya zamo da lura ko ta bukata mai tsanani saboda haka muna taya ka addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yaye maka wannan damuwa ya buɗa maka daga falalarsa ka samu ya zamo ka biya wannan bashi da ake binka to yan uwa muna mara maraba da mai girma gwamnan jihar jigawa mai gayya mai aiki wanda ni na sani limamin gidan gwamnati ya faɗa mai kita wallahi ba wai tun yau ba ya ta sa yana so ya zo yana so ya zo ba ma wai zuwa ɗaya ko biyu ba to amma dai mun san nauyin aiki wallahi ni kai na mai martaba sarki ya faɗa na ce to ai mu mun ma ya fi masa ko da ranar rufewa ya zo mun riga mun san nauyin nauyin da yake kansa to muna masa lale maraba muna masa fatan alkhairi da addu'a alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya masa albarka a rayuwarsa Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannunsa Allah ya iya masa dukkan abubuwan da aka dora masa nauyi da nasa ke bantattu kada Allah subhanahu wata'ala ya bar shi da dabararsa ko iyawarsa yadda ya soma a cikin nasara Allah subhanahu wata'ala ya sa duk abin da ya ɗebo masa zai kammala shi a cikin nasara Allah subhanahu wata'ala ya ba shi kariya a ko da yaushe Allah ya sanya ayyukansa na ƙwarai a cikin miza da kyawun ayyukansa Allah subhanahu wataala ya yafe masa laifukansa Allah subhanahu wataala ya shi mashawarta na kwarai duk wanda zai zama bara gurbi tattare da shi Allah ya kakkaɓe masa shi kowane ne duk wanda za su taimake shi ta fuskar addini da taimakon al'umma to Allah ya kusato da su zuwa gare shi duk wanda iya bukatar kansu za ta kai su zuwa gare shi Allah ya nesanta su daga barinsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وادل مبتلانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بنواسيهم لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم أصلح أولاد المسلمين اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم كن معونا ونسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين وسنئ da suka taho daga garuruwa a wannan wuni domin ziyarar da suka saba ta shekara-shekara mu suka su a cikin addu'a yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su lafiya mai girma gwamna da shi da tawagar sai da suka zo lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da su lafiya اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وسل اللهم وسلم وبارك وأنئم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين